karatu na yi cebar majalisa da ke amma tabbas eh, tana cikin amsa da na bayar a cikin lacca da na bayar jiya da safe eh, a wani eh, wata lacca da na yi wa mutane da fola adiola ya shirya to sau da yawa ba na son na fita daga harkar karatu ko na ba da amsa akan tambayoyi ko na yi raddi a kan maganganu saboda lokacin awa ɗaya ne amma tun da yau ranar ƙarshe ce zai kyau kuma gaba ce aka samu ta bayanin waɗansu abubuwa na farko abin da ya kamata a fahimta shine mutane da yawa suna karatun fikihu ba sa karatun usulul fiqh ba sa karatun makasid na shari'a wannan duka fannoni ne na ilimi na karatu shari'ar Allah ya saukar da ita saboda waɗansu manufofi makasid wanda malamai sun tsaya sun yi bayaninsu wanda abin da aka gina su a kai shi ne wato kula da abin da yake maslaha da kuma ije abin da yake mafsada ko barna su maslahohin nan da ake kula da su da ɓarnan nan da ake kula da su daraja-daraja ne hawa-hawa ne saboda misali akwai maslaha ta darura ana ce su daruriya suke cewa daruriyatun hamsa da addini da hankali da addini da rayuwa da hankali da eh, zuri'a da dukiya wasu musu na da suka ce mutunci wato su saraka addinu wal nafsu wal aqlu wal nasalu wal malu eh, wasu kuma suka ce wal irdu wannan na darura waɗanda idan aka rasa su an rasa rayuwa ko an rasa addini ko an rasa dukiya gaba ɗaya akwai da suke na haja na bukata waɗanda idan ba a same su ba za a sha wahala amma za a rayu kuma abu bai gama lalacewa ba akwai da suke na ƙara jin daɗi ne ko ƙara kyautatawa da tasiniyatu duk wannan malaman usulun fek sun san su to ita kanta maslaha ko mafsadan an kalle su akwai maslaha da ta tsaya a kan mutum shi akwai wacce ta ƙetare shi ta shafi shi ta shafi waninsa ana ƙaddamar da maslahar da ta shafi al'umma gaba ɗaya akan maza ta shafi suke bantattu, ko ta shafi mutum shi kadai. Haka barna ɓarnar da za ta shafi mutane da yawa ana ƙaddamar da ita akan ije ta akan barin da za ta shafi mutane kaɗan. Duk waɗannan in aka duba littafi kamar littafin Izzuddin Abdulsalam da ake cewa Qawaidul Ahkami za a koyi waɗannan abubuwa da To magana da aka yi jiya kuma kamar da cewa a karatun jiya bane a wajen lecture ne da aka yi tambaya ana tambaya akan yadda ake samun rashin kwanciyar hankali alhali ana cikin addini mutane suna sallah suna nuna zahiri suna yin ibada amma kuma ake samun barna iri-iri to bayanin da muka yi kuma ba sabon bayani duk wanda ke duba rubutu na cin 1999 2000 2001 zai gane cewa wannan matsala ce wacce na daɗe ina magana a kanta. A lokacin da aka fara shirya arewa, za a zo misali eh, mutum ya yanki saniya a ce masa wasari ko wasari ka tufa kawo aidiyoma ya dace wajen gefe aka yanke hannunsa. Amma waɗanda suka yanke masa hannu su suna kwasar miliyoyi miliyoyi na dukiyar jama'a. Wanda ya kamata a ce an yi amfani da wannan miliyoyin a sa wa mutane makaranta a gina musu asibiti a tsare musu lafiyarsu a samu musu sana'a idan mutane a lokacin ba su gane me yasa muke faɗa da irin wannan fahimtar shari'a ba yanzu sun gani kowa ya gani wa'annan jihohin da aka dinga zuwa ana yanke hannun barawo amma ba a bai da hankali kan ilimi da kiwon lafiya da sana'a ba sun fi ko ina tashin hankali a Najeriya yanzu nan ake samun 'yan fashi da makami nan ake samun bandits na distraka wacce illa ce tafi illar wannan wanda ya saci saniya ko illar wancan wanda ya kwashe dukiyar jama'a wani wanda ya saci saniya ya cutar da mutum ɗaya mai saniya wannan kuma abin da ya kwashe ya hana yara ilimi da kiwon lafiya da sauransu ya jefa al'umma cikin musiba akan rashin rikon amana na shugabanni da dukiyar jama'a da yin abin da ya kamata a yi za a samu wani addinin ma ya zo yau ya gina makaranta ko asibiti ka ji 'ya'yan musulmi su zama kiristoci A kan irin wannan aikin yara suke zama barayi su zama 'yan daba su zama 'yan fashi A kan irin wannan eh, eh, rashin eh, mai da hankali akan abin da yake haƙƙin al'umma ya jefa arewacin Najeriya cikin halin da muke ciki a yanzu. Saboda haka ita illa mutum ya je ya yi zina ko ya yi luwaɗi ko ya yi caca ko ya sha giya kabira ne babban zunubi ne amma kansa ya cuta amma mutumin da zai je ya kwashe dukiyar al'umma bayan cutar kansa da ya cewa ya ci amana ya cutar da al'umma kuma cutar da bata da iyaka wato in ana wannan tawazun ana dubawa cewa wannan mafsada ce amma wannan mafsada ce hasa kuma ita mafsada amma ta fi mafsada hassa illa kamar yadda maslaha amma ta fi maslaha hassa amfani za a fahimci me nake nufi da wannan maganar da na yi a jiya a wajen wannan lecture cewa waɗannan eh, laifuffukan da mutane suke yi kansu suke cutarwa amma wa'ancan laifuffukan da suka shafi al'umma ga abin da suka haifa mana shi yasa za ka ga ana yin sallah ana yin azumi ana yin zakka ana yin hajji amma saboda waɗannan abubuwan ga shi an samu rashin kwanciyar hankali a sadar tambaya akai akan social disorder to irin abin da aka saba yi ne a Najeriya idan mutum zai magana wannan lecture da tambayi da amsa awa biyu ne wani ne ya shiga ciki an yi awa biyu ya samu wata magana guda ɗaya ya ɗauke ta bai bayani ba ya tsaya ya ya dinga yaɗa ta ina fata mutane sun fahimta